sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran mai karantawa Jummai Ali. Shugaba Barack Obama na Amurka ya yi wa 'yan ƙasar Cuba ta'aziyyar mutuwar tsohon shugaban ƙasar Fidel Castro, ya kuma ce zai ci gaba da yunkurin ganin an daidaita dangantaka tsakanin Amurka da Cuba. Shekaran jiya Juma'a Fidel Castro ya rasu yana da shekaru 90 a duniya. Kafin ya rasu, ya yi aiki da shugaba Barack Obama wajen mai da hulɗar jakadanci tsakanin ƙasashen biyu. kuma a farkon wannan shekara shugaba obama ya kai ziyara ƙasar cuba karan farko da wani shugaban amurka ya kai ziyara cuba tun lokacin da tsohon shugaban amurka calvin coolidge ya kai ziyara ƙasar a 1928 ta wani gefen kuma shugaba mai jiran gado donald trump ya daɗe yana caccakar lamirin gwamnatin ƙasar cuba da kuma yunkurin da shugaba obama ya yi na mai da dangantaka da ƙasar har ma ya lashe takobin cewa bayan ya ɗare kan ragaman mulki zai soke dukkan matakan da shugaba obama ya ɗauka na mai da hulɗa da ƙasar cuba a halin da ake ci kuma jam'iyyar communist ta ƙasar cuba ɗin ta ayyana zaman makokin kwanaki tara har zuwa ranar 4 ga watan disamba idan allah ya kai mu ranar da za a yi jana'izar fidel castro a birnin santiago de cuba da ke kudu maso yammacin kasar jiya asabar babban kwamitin jam'iyyar communist ya bada wannan sanarwar sanarwar ta kuma ce za a kona gawar fidel castro amma kuma ba a bada wani ƙarin haske ba Hukumar zaben kasar Ghana ta fara shirye-shiryen baiwa kungiyoyi masu lura da zaɓe na cikin gida da waje izini ko kuma amincewar su nazarci zaben shugaban ƙasa da na wakilan majalisar dokokin ƙasar da za a yi a ranar bakwai ga watan disamba idan allah ya kai mu to amma kuma hukumar zaɓe ta ce ba za ta bari ƙungiyoyin da suke da alaƙa da jam'iyyun siyasa su nazarci zaben ba mai magana da yawan hukumar zaben ya ce hukumarsa ta samu takardun neman izini wato na masu lura da zaben daga cikin gida da kasashen waje da kuma ofisoshin jakadancin kasashe kimanin maitan. Kasar Faransa tana son ta tura masu lura dubu ɗaya haɗe da masu lura da zaben na cikin gida kimanin mutane dubu goma. Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Somaliya Hassan Sheikh Mahmud ya ce an kama mutumin da ya danƙara bam cikin wata mota ya kashe kimamin mutane ashirin a wata kasuwa da ke da cunkoson mutane a magadushu babban birnin ƙasar a jiya Asabar. Shugaban ya wannan furicin ne wajen ƙaddamar da wata cibiyar kimiyya da fasaha a birnin magadushu ya ce jami'an tsaro sun kama mutumin da ya kai mummunar hari a kan farar hula kuma ana tsare da shi jami'an tsaro sun yi bayanin cewa da tsakar ranar jiya asabar agogon can wani mutum ya ajiye motarsa da ke dankare da nakiyoyi a kofar shiga wata kasuwar kayan lambu a unguwar afesiyon kwamishinan gundumar waberi hussein ahmed uloso ya ce mutumin da ya aje motarsa ya ta da mamaman da suke cikin motar bayan da jami'an tsaro suka buƙaci ya ɗauke motar daga wurin da ya ajiye ya ce shi mutumin ya yi ƙoƙarin ya arce da raunin da ya ji amma jami'an tsaro suka kama shi kuma yanzu haka yana tsare. Bayan an yi kwanaki ana mummunar gumurzu, jiya Asabar Siriya ta ce sojojin gwamnati tare da taimakon Rasha sun samu nasarar ƙwace wata gunduma mai muhimmanci da ke Aleppo daga hannun ‘yan tawaye. Kafofin yada labaran ƙasar sun ba da rahoton injiniyoyi akan cewa injiniyoyin soja a gundumar Masakan Hananu. suna ta kwance kiyoyin da 'yan tawaye suka binne bayan da suka mamaye gabashin birnin aleppo a shekara ta 2012 a zaman wani bangare na ƙoƙarin da suke yi na hamɓarar da gwamnatin shugaba bashar al-assad masu nazari na ƙasashen yammacin duniya sun yi kwanaki suna jaddada muhimmancin gundumar masakan hannano gunduma mafi girma a gabashin birnin aleppo har ma suka yi kashedin cewa idan ba a kwato wannan gunduma ba to za a katse sojojin gwamnatin siriya din daga wasu ɓangarorin arewacin ƙasar. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Shirin na yau zai mai da hankali ne akan batun zaben kasar Ghana za a yi ranar Juma'a wato tara ga watan Disamba idan mai kowa mai komai ya kai mu. To sai dai tun ba a je da nisa ba 'yan jam'iyyar adawa sun fara cewa hukumar zaɓe na neman yin toge kafin wannan zaɓen. Abinda kuma mai magana da yawun jam'iyyar adawa Alhaji Aminu Abu ya shaidawa Baba Yakubu Makiyar hujjansu na tuhumar hukumar zaɓen. Tun da ta ɗauki aikin nan duk abin da matan nan take mu ba ma gani ba ma mu kaɗi ba ne da sauran kananan jam'iyyoyi duka jam'iyyar da take rike da mulki ita kuma ne wanda ta bata wannan matsayin to su dai ne kawai ba su da matsala da ita amma you agree with me duk sauran jam'iyyun nan duk gaba daya har nana na kwanedi na da matsala da ita to amma alaji sun ce duk wani abin da suke dauka suke yi tare da ku suke yi ya ake yi kuma bayan an kare kuma ku dawo ku ce uh, kuna da matsala da su a'a to ai na iya yi tare da kai amma kuma in ka wuce kuma in canza ai muka yi tare da su ɗin nan in aka wuce sai su canza in suka canza kuma sai mu gane muka gane kuma kuma in baka manta ba da muka je da aka yi ainihin a ringizon kuri'a muka kai karan shi shugaba daga kotu abinda su eh, masu shari'a a tuguba mai shari'a a tuguba cewa ana cin zabe ne nan gun inda ake zaben zamis a polling station a rumfan zaɓe ba ka zauna yawa ba za ka zauna a yi maka a yi maka zamba a gama komai har a yi zaɓe a ga a ƙari a cewa ne a cika zo kotu kana son me kake son mu yi maka saboda haka can za ku je ku yi wannan saboda haka mu kuma ko menene muka gani in bai dace ba mu muna bin dokan ƙasa ne abinda kotu ta faɗa mana cewa nan ya kamata mu yi recent ɗin voice ɗinmu kuma mu tabbatar da an yi abin nan daidai saboda haka ne muke waɗannan Eh, muka ga ta yi kuskure muke nuna mata. To amma alaji in ka duba eh, masu wakiltan ku a ainihin wato kwamitin da ke zama da hukumar zaben ina ganin ba su isa muku da sako da kyau don saboda idan ka duba abin da ya faru a kumasi yan kumasi sun taso suka ce an yi kuskure na jam'iyyar npp kenan to amma kuma a ainihi wato national headquarters naku an riga an bar sun fahimci ƙuri'a na 'yan majalisu an yi wannan kuskuren amma a za a gyara a na shugaban kasa sai dace aika sako zuwa ko ina eh, kowa ya ji ba sai aka ɗauko wannan magana tamkar ita hukumar zaben ce ta yi kuskure alhali ko mutanen ku ne ba su isar da sakon ba baka gani akwai kuma irin wannan rashin kai sako na tasiri a jiki. Eh, duk wanda kake tsaye waje za ka iya faɗar hakan nan to amma ina so ina tabbatar maka da cewa jam'iyyar mu jam'iyya ce wanda muna haɗa ne sosai sosai gaske gaske sakon da suka baya wannan sakon na mu ma mun sanar da wannan sakon kaka manta aini ma headquarters muke saboda haka mun isar da wannan sakon to amma abin da da akwai ne ba zai yiwu a ce an yi kuskure da tirijinsu su gaba ɗaya ba sai ya zama to kaman ba tanrijin su gaba ɗaya ba sai dai a shan tirijin wanda yake kuma shine strong hold din mu kafin ce ne ko me hmm. yasa ne ba za a ce wai kuskure ne na gabaki ɗaya ba in dai da kuskure ne wanda kuke cewa suna son su yadda kawai mu haɗi abin da suka faɗa cewa sun faɗi muna cewa an yi kuskure amma an gyara shi na shugaban kasa da muka ga kuran nan mun riga mun gaya musu muka ce za ku irin ko siriya nan bai su kuma in ba siriya nan ba da ya za a yi a gane takardar nan daidai ne wancan ba daidai ba ne haka suka yi muna da muka zo eh, kotu suka kawo muna da pink sheet suka je suka kawo wasu pink sheets da dama ba sa cikin waɗanda aka yi amma kuma sun safi gesi da komai suka kawo misali baba yakubu ba zai baka mamaki ba jam'iyyu sama da sama ishirin sai a ce jam'iyya ɗaya kawai ne ita ne ba ta korafi kuma ita ce gwamnati ita ce gwamnati to ai wannan ma kai ma ya kamata ka lura me yasa kowace jam'iyya tana kuka wannan na cewa abin da aka yi min ba kyauta min ba wannan na cewa abin da aka yi ai mun kaza kowa dai da irin nashi ainihin korafin da yake yi amma tambaye kowane dan jam'iyyar MDC menene tun da suka ɗauko matan nan menene ta yi wanda ba daidai ba komai ta yi daidai ne gare su. sai dai mai magana da yawon hukumar zaben ya ce wannan kage ne domin ko har yau abokin aikin namu baba yakubu ya tattauna da yusuf ayuba kuma baya kubin ya fara tambayansa ne shin ina gaskiya cewa suna neman su toge cikin wannan harkan zaben na gode eh, muna da wani takadan da muke kira statement of full and declaration of result sheet eh, popularly gana suna kira shi pink sheet because me ake yi da eh, pink sheet 2012 pink sheet nan shi ake zana in aka kare zabin aka kidaye shi ake zana eh, resource nan kan hmm. eh, sakamakon zaɓen na eh, political party a ga ga yadda ya samu sha sa siga nan wurin. Isa jiya suka je inda ake za a print wannan takarda. Shi suka ce suka kawo takarda waje suka ce inda suka je wurin sun je sun gan kamar mun fara mun fara muna print wannan takarda. sai mu ma muka kawo takarda muka ce a abin allah da gobe ran alami eh, eh, za a fara wannan aiki amma mun zana ma eh, political parties ne mun zana musu kaman su kawo representatives da za su zo su zama wato su kawo wakilansu kenan da za su tsaya wurin aikin eh shi kenan eh eh su zo su duba yadda aikin ke tafiya yasa wannan ibaru muka kawo wannan takarda muna don mutanen ghana su san kamar ba mu fara ba su da gobe za mu fara maganganun da suka faɗi nan kuma ba gaskiya ba ne don ba mu mu fara in ba su kawo wakilin su zo su duba yadda aikin ke tafiya To, ina jin ba kan wannan takarda ba, da dadewa ita jam'iyyar MPP tana yawan cewa ba ku musu gaskiya ba ku musu adalci. to kana gani idan kuka kare kuka ba da sakamakon zaɓen nan ya dace ba su suka yi nasara ba me kake ganin zai iya faruwa da irin abubuwan da suke faɗi nan ka san kamar ayyukan da muke yin tare da su muke yin kowane aikin da za mu yi muna kira political parties nan su zo mu da su mu zama mu tattauna mu yi sira before mu implement eh, wani eh, aikin da za mu isa sun san processes da muke yi isa bai yi kamar su je su zama wani wuri su ce eh, muna ban mu sata zabin mu ba wani political party bai yi ma because kowane activity da muke yi suna tare da mu to yanzu a banda wannan zancen takardar pinshi daga sun kuma kawo zancen abinan takarda a abinan uh, paper kamar wato ba sunansu a takaice kamar npp da sauransu shi kuma fa akwai gyara da za ku yi akan wannan magana in ka duba eh, su da suke aiki da shi ba initials wanda muka use 2012 muka yi da shi statement of da eh, eh, takardan zabi ba alaman su wannan alaman da suke faɗi kamar inisa sun sun ba shi kai isa hmm. inda muka kare eh, na parliamentary ne sai suka ce muna kama o oh, za ku yi na presidential na ku yi hankuri ku sa alamunmu npp karkashin alaman nan sai muka ce ok mun yadda isa da aka kare parliamentary aka je da shi kumasi sai suka je suka chairman su wurin eje raise concerns kaman eh, ba mu sa initial nan ba yasa ba su yarda sai muka ce inda ya yi fira da manyan su daga Accra da ya gane kamar mu da su mun yi fira komi ya dace ba wani eh, muskila kan wannan wangan da muka yi. Mm, wato yanzu dai in za a yi na shugaban kasan shi wannan an sa abin da suke nufin. To a shirye-shiryenku lokaci bai kure muku ba? akwai lokaci Allah da muna cikin eh, muna da lokacin da eh, za mu mu ya aikata ayyukan in ka duba eh, akwai ababai da yawan da ya kamata mu yi before mu fara zabin na mun tun yi su duka yanzu da muke firan sauran a kare eh, print takadan zabin nan mm. aka kare ma komi ya dace eh, muna duwa alleke mu eh, ranar zabin ce mu fara zabin har yau baba yakubu bai kyale yan jam'iyyar masu mulki ba domin ko an ce da su ake kitsawa ya kira nazir sa'idu na jam'iyyar nddc mai mulkin kasar kuma ya tambaye shi sautari mai yasa ba su korafi akan harkokin hukumar zaɓe amma ya ce dawa baba yakubu wannan ba gaskiya ba ne shi ma ga nasa madogaran abin da yake ciki shi ne doka ne aka aje ana election da shi wato za a yi zaɓe da shi wannan dokan wanda duk ya ga an kauce doka sai ya tada kayan ba muku inda duk muka ga ya dace ba sai daga muryarmu dan a gyara amma abu biyu ne muna da kiyaye santitin kuma da wato wato zaman lafiyar garin nan da yadda za mu kai maganar mu ga electoral commission saboda akwai jam'iyyar da aka aka wato hatsasa shi ita ce mai ipac interparty party advisory committee ita ke wato kowane jam'iyyar siyasa tana da kujera wurin wannan jam'iyyar kuma wurin ne ake zama a dace kan yadda za a yi abu yadda ba za a yi abu ba wurin ne in kana da wani matsala sai ka kawo kowa ya dace sai a ci gaba wato an samu cin gaba kenan kaga wannan in ka kai karan ka wurin kuma so da yawa karan mu muna kaiwa wurin inda ba mu ga ya dace ba da me kuma in abu ya je daidai me kuma ne za a ce bai je daidai ba to amma jami'ar amma to amma 'yan adawa su suna ganin kamar yadda do abubuwan da za su fito su faɗa game da kwamishin zaɓe sai ku ku karɓi kamar ya zama naku sai suna ganin kamar a kuna da wata alaƙa ta daban ne da ita sam ba haka lamarin yake ba in mutum ne an haddasa muna da gari fa ka ka manta yau gana annun jam'iyyar ndc yake yadda za mu tattara mu kawo zaman lafiya mu nemi yadda duk za a yi a samu biyan bukata a kaga wato ya zamo wato tilas ne a kanmu saboda shi in mutum ai ko dama ko ina ne za a yi zabe za ka ga mutum da ya ga alamun ba zai yi nasara ba sai ka ga yana fito da wani hanyoyi ko ina ne duk duniya baki daya eh abin demokradiyya ma wanda suka kosa kamar irin amurka yau mun ga irin a zattuttuka saboda shi in sun kawo irin waɗannan zatuttukan almuhimmu ne kanmu mu nemi duk yadda za mu yi mu nuna ma duniya duk baki da akwai zaman lafiya a ghana saboda me muna cikin darraka wanda yake ba su kai sun kawo ba muna neman taimako wato garrukan duniya baki daya in mu ma mun fito ana fito na fito muna nuna ma mutane yaki ake garin nan wani amfani zai kawo ma garin nan saboda shi inda muka ga yayi daidai sai mu fito mu ce daidai ne saboda da muka je aika ko dokan da za mu yi wannan zaɓe da shi ga abin da ya ga abin da ya nuna kuma ba wanda ya kauce dauka dole ne mu ma mu faɗi ai dole ne abin da yake yana gaskiya menene muka faɗi aka ce ba daidai bane to sai dai da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau amma da abokin aikinmu baba ya ko makeri da sauran waɗanda aka ji su sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahoton rahotonmu na musamman yayin da a najeriya wasu gwamnatocin jihohi ke bincike kan yadda aka yi jigilar alazai a aikin hajjin bana domin yin gyare-gyare a baɗi hukuma alazan ƙasar ta yi waiwaye ne kan tasirin tsarin nan na baiwa alazan najeriya wani agogon hannu domin sanin halin da suke ciki a lokacin da suke aikin hajji sannan za ku ji matakan da hukumar wayar da kan jama'a ta nowa take bi kan yadda ya kamata alazai su rika kare martaba ƙasarsu yayin da bangare guda wasu mun alazai na jiha suka ce aikin hajjin na bana yayi nasara ga rahoto na musamman da wakilin hassan mai na kai ne aiko mana daga abuja ita dai hukumar alazan najeriya tun farko ta yi tsarin wani agogon hannu na musamman da kona alhaji zai daura da kuma jami'anta za su ke hangen kowane alhaji a duk inda yake a ƙasa mai tsarki ko da zai buƙaci agajin gaugawa to sai dai kuma duk da kyan wannan tsari bai tasiri sosai ba barista abdullahi muktar muhammad shine shugaban hukumar alazan najeriya wato nakon wasu sun haifar mana matsalar da ya sa ba a ci gaba da raba agogon alhazai daga najeriya agogon hannun da muka yi na najeriya eh, an baiwa alhazan da suka taso a jirage da ya zo da farko farko kuma duka sun shiga kasar nan da su babu wani damuwa har sai a wurin jirgi na kusan bakwai ko na takwas lokacin da aka samu alhajin ya kwara da aka kama ya haɗi abin da ake zargin cewa kwayoyi ne shi kuma ya bayanai da ya nuna cewa akwai wasu ma suna tafi a hanya kuma ya bayanai akan wasu sun riga sun shiga garin madina ba aka shiga na madina na aka kama a cikin wayanda aka kama kaga shi kuma zaka ga laifin me yayi hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya wato NOWA ta nuna damuwa sosai dangane da yadda wasu tsirarun 'yan Najeriya ke bata sunan kasar a kasashen waje Dr. Garba Abari shine darakta janar na wani hukuma na kasa baki daya shi illa su tukunna da farko a gida din ma suga an ce abun ma an kira shi mayagun kwayoyi na ɗaya kenan na biyu a cikin ƙasar ma akwai doka wanda ta zayyana kowane irin hukunci za a yi wa mutumin da aka kama shi da irin wannan amma babbar illa shi ne a ce akwai ka ɗauki abu ka tafi da shi ƙasar da take da doka sa'annan dokan nan kafin ka tafi an sanar da kai akan cewa ƙasa kaza suna da doka kaza wasu ƙasashen ma a cikin biza da za su suna zayyanawa akan cewa hukunci kaza yana tattare da duk wanda ya kawo mana miyagun kwayoyi ko a ce ɗaure rai da rai ko a ce kisa to amma mutumin da aka gaya masa akan cewa akwai wannan dokar duk da haka ya ɗauki wannan ya ajiye saboda abin da yake nunawa shine wata kila to shi ƙasar da ya fito ba ƙasa ce da suke ɗaukar doka da muhimmanci ba saboda haka daga fuskoki da dama in ka ɗauka wannan yana yana rage kiman Najeriya a idon al'ummar duniya gaba ɗaya. To, Dokta menene hukumar ku take yi wurin wayar da kai 'yan Najeriya dangane da a guji irin waɗannan miyagun ayyuka? Muna ƙoƙari duk lokacin da kamar musamman aikin hajji in ya zo. Hukumar mu ta wayar da kan jama'a mukan zo mu zauna da hukumomi a hazari mu yi wa mutane hudu ba a yi musu bayani a nuna musu illar wannan abun inda yake shafar zamantakewa tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma illarsa ba a addinance idan mutumin da zai tafi aiki ne kamar na aikin ibada kenan na biyu ko ina ne zaka shiga ba lalle sai zaka tafi aikin ibada ba ka zama da kullum mai bawa kasar da zaka shiga hakkinta na kiyaye mata dokoki. Masu ruwa da tsakiya aikin hajjin sun yi tufaƙin cewar aikin hajjin na bana ya sami gagarumin nasara kamar yadda shugaban hukumar alzai ta jihar Yobe barista Ibrahim Ali Arab ya shaida min. Dole ne ko muna so ko ba mu mu jinjina wa ainihin kuma alazai ta ƙasa musamman ma bangaren yadda da an samar da ainihin accommodation a nan ainihin Madina. Gaskiya an kara wa ƙasa alfahari kwarai da gaske. Ƙasar mu amma ainihin 'yan Najeriya sun kasance a cikin sahu na gaba wajen samun accommodation mai inganci a nan Madina. Wanda ni a kuma da abin da na gani, na ganin kamar ba wata ƙasa da ta kawo alhazanta kusa da harami ta samo musu katafaren hotel mai daraja ta biyar five star hotel kenan wanda daga kana sauka sai cikin harami to ban ga wata kasa da ta yi wannan ba sai mu kuma alhamdulillah wato dole mu jinjina wa kuma alazai ta kasa yanzu za a iya tunawa kimanin alazai dubu biyu ne suka rasa rayuwarsu sakamakon turmutsin da ya faru a aikin hajjin bara abin kenan da yasa aka yi sabon tsari wurin jifan jamra a cewar a sheik imam abdullahi balalau shugaban kungiyar jama'atu izaratul bidiya wa ikamatu suna a najeriya wannan tsari ya yi tasiri sosai musamman ya taimaka wajen kare rayukan alazai yayin jifa. Dole sai shekaru da suka wuce ashirin ashirin da biyar baya yana zuwa ya san mace-mace da ake a wurin jiba Allah ya taimaka an zo ya zama tari a gyara wuri lokaci zuwa lokaci Allah ya turo jarabawa don ya riki wani su zama to sun shahada yasa abin da ya faru ya faru bara haka an inganta tsari don ƙara kare rayukan al'umma kar su shiga cikin wani hali. Wasu daga cikin 'yan Najeriya sun kurkurda sun samu isa ƙasa mai tsarki ba tare da bin cikakkiyar ka'ida ba. Shugaban hukumar alzan ta Najeriya barista Abdullahi Muktar Muhammad ya yi ƙarin bayani. Waɗanda aka gani mutane ne da suka samu visa ta kyauta da ake ce ma mujamala. Kamata ya ce kowane alhaji da aka buga ma visa sai an tabbatar da cewa yana da shaidar masaukinsa a Makka, masaukinsa a Madina, Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. Shugaba Barack Obama na Amurka ya yi wa 'yan kasar Cuba ta'aziyar mutuwar tsohon shugaban kasar Fidel Castro ya kuma ce zai ci gaba da yunkurin ganin an daidaita dangantaka tsakanin Amurka da Cuba. Shekaran jiya Juma'a Fidel Castro ya mutu yana da shekaru 90 a duniya. A halin da ake ciki kuma jam'iyyar Communist ta ƙasar Cuba ɗin ta ayyana zaman makokin kwanaki tara har zuwa ranar 4 ga watan Disamba idan Allah ya kai mu. ranar da za a yi jana'izar Fidel Castro a birnin Santiago de Cuba da ke kudu maso yammacin ƙasar. Jiya Asabar babban kwamitin jam'iyyar Communist ya ba da wannan sanarwar. Sanarwar ta kuma ce za a ƙona gawar Fidel Castro amma kuma ba a ba da wani ƙarin haske ba. Hukumar zaben ƙasar Ghana ta fara shirye-shiryen baiwa kungiyoyi masu lura da zaɓe na cikin gida da kuma ƙasashen waje izini ko kuma amincewar su nazarci zaben shugaban ƙasa da na wakilan majalisar dokokin ƙasar da za a ranar bakwai ga watan Disamba idan Allah ya kai mu. To amma kuma hukumar zaben ta ce ba za ta bari ƙungiyoyin da suke da alaƙa da jam'iyyun siyasa su nazarci zaben ba. Mai magana da hukumar zaben shi ya bayyana haka. Shugaban ƙasar Somaliya Hassan Sheikh mahmud ya ce an kama mutumin da ya danƙara bam cikin wata mota da ya kashe kimamin mutane ashirin a wata kasuwa da ke da cunkoson mutane a Mogadishu babban birnin ƙasar a Asabar. Shugaban ya yi wannan furicin ne a wajen ƙaddamar da wata cibiyar kimiyya da fasaha a birnin Mogadishu. ya ce jami'an tsaro sun kama mutumin da ya kai mummuna hari a kan farar hula kuma yanzu haka ana tsare da shi jami'an tsaro sun yi bayanin cewa da tsakar ranar jiya asabar agogon can wani mutum ya aje motarsa da ke dankare da nakiyoyi a kofar shiga wata kasuwar kayan lambu a unguwar afesiyom kwamishinan gunduma ya ce mutumin ya aje motar wato ya tada bama cikin motar ne bayan da jami'an tsaro suka ce ya ɗauke motar da ya ajiye. To daka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.